Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilohaz buɗe ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar talata sha biyar ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin. cikin shirin za ku ji cewa an yi jana'izar wasu mutane 26 da 'yan bindiga suka kai wa hari wasu garuruwa uku suka kashe a jihar sokoto gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai da tabbatar da cewa an tsare al'umma da dukiyoyinsu shugabanni ta da haɗin kan gwamnati muna iyakacin ƙoƙarinmu a can jihar ogun kuma 'yan sanda ne suka kama wata mota da aka yi safara harsasai sama da dubu talatin da su kan harhashi ne masu rai wa irin wannan kira cartridges wanda ake amfani da su an buga su za su tarwatsi haka su tafi ta ko ina suna da yawa za su kai sama da dubu talatin da wani abu haka kuma muna da rahoto kan naɗa sabon mukaddashin babban speto janar na 'yan sandan najeriya sai kuma ci gaban hira da murya amurka ta yi da ta musamman da 'yan takarar shugabancin najeriya a zaɓe mai zuwa amma da farko sai mun fara shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Larry Grace Abdu. Duk da yake galibin Amurkawa suna ɗora wa shugaban ƙasar alhakin daɗewar da waɗansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe jiya litinin shugaba Donald Trump ya shaidawa manoma cewa 'yan jam'iyyar Democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan. Trump ya shaida wa taron ƙasa na ƙungiyar manoma a New Orleans inda ya kare buƙatar da ya gabatar ta biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, inda ya bayyana cewa sun cewa da matakan da muke buƙatar ɗauka domin kare Amurka. Ya kuma ƙara da cewa ba zan taɓa yin ƙasa a gwiwa ba a yunkurin kare Amurka. Binciken ra'ayoyin jama'a guda shida da aka gudanar na nuni da cewa amurkawa suna ɗora wa shugaban ƙasan da kuma 'yan jam'iyyar republican alhakin rufe ma'aikatan gwamnatin gwamnatin ƙasar kamaru ta ce 'yan tawaye a jamhuriyar afirka ta tsakiya da ke makwabta sun saki 'yan ƙasar kamaru guda hudu ranar lahadi da suka yi garkuwa da su bara mutanen hudu suna daga cikin 'yan ƙasar kamaru 300 da ake zargin 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru biyu da suka shige da kuma dubban shanu al'ummomin kasar kamaru da ke kan iyaka suna kira ga gwamnatin kasar da ta ba da izini ga kungiyoyin sa kai su ɗauki makamai su kare kansu su kuma yaƙi 'yan tawayen binciken da kungiyar raya al'adu da ci gaban al'umma bororo ta gudanar wadda galibin membobin ta makiyaya ne na nuni da cewa an sace ko kuma aka kashe akalla shanu dubu takwas aka kuma yi garkuwa da sama da mutane ɗari uku yayin da kungiyar da ke dauke da makamai ta janyo asarar kimanin dala miliyan hudu cikin shekaru biyu da suka gabata wata kotun gwamnatin tarayya ta samu dan tsohon shugaban kasar gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya wadda ba ta da takardar zama amurka da suka ɗauko daga ƙasarsu suka tilasta mata yin aiki a gidansu na tsawon shekaru goma sha shida ba tare da biyanta ba an samu mohammed taure da denise cross taure dukansu 'yan shekaru hamsin da bakwai da haihuwa da laifin tilasawa yarinya aiki da kuma ɓoye baƙo haure da hada baki a ɓoye wadda ba ta da izinin zama amurka sai dai an wanke mutanen da ke zaune a birnin dallas daga laifin hada baki su tilasta wa wani aiki da ransa bai dauka ba ba a riga an sa ranar da za a yanke musu hukunci ba sai dai za su iya fuskantar daurin shekaru 20 a gidan yari bisa ga wata sanarwa kuma an tilasta musu su biya ta diya an kulle taure da cross taure ne bayan da aka same su da laifi ranar alhamis da yamma tun farko suna ƙarƙashin ɗaurin talala tun da aka fara kama su a watan afrilun bara lauyoyinsu sun ce za su ɗaukaka ƙara to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc lokacin da 'yan jam'iyyar democrat suka karbi rigamar shugabancin majalisar wakilai farkon watan nan sababbin shugabannin kwamitoci sun ce za su yi amfani da matsayinsu na shugabancin kwamitocin wajen binciken batutuwa masu sarkakiya da suka shafi shugaba donald trump da suka hada da yakin neman zabensa da harkokin kasuwancinsa da kuma gwamnatinsa batutuwan da za su mai da hankali a kai sun hada da binciken da ake gudanarwa kan landan da ake zargin rasha da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 sai kuma batun harajin trump inda shugaban kwamiti richard neal yake so ya gabatar da kwararan bayanan da za su ja hankalin al'umma kan dalilin da ake bukatar gabatar da neman a hukumance shugaba trump ya fitar da rahoton harajin da yake biya. waɗansu batutuwa kuma da kwamitocin za su bincika sun hada da tsare-tsaren gwamnatin trump kan shige da fice harkokin ƙasashen ƙetare da kuma harkokin cikin gida daga ƙarshe wata kotun ƙasar china ta yanke wa wani ɗan ƙasar canada hukuncin kisa bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi abin da ya sa prime ministan ƙasar canada justin trudeau zargin china da amfani da hukuncin kisa ba bisa ƙa'ida ba kotun ƙasar ta china da ke birnin berlin ta arewa maso gabashin kasar ce ta sake yi wa robert leod schellenberg mai ritaya hukuncin wanda da farko aka yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari bisa zargin safarar miyagun kwayoyi bayan zaman sauraron karan na kwana guda jiya litinin kotun ta yanke hukunci cewa an yi sassauci ainun a hukuncin da aka yanke masa da farko saboda haka ta yanke ma schellenberg hukuncin kisa kotun dai ta zarge shi da hada baki da waɗansu suka yi safarar kilogram 200 na kwaya daga ƙasar china zuwa australia a shekara ta 2014 labaran duniya fasara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc Madalla wasu 'yan bindiga a jihar Sokoto sun kai hari wasu garuruwa uku inda suka kashe akalla mutum 26 kamar yadda za ku ji cikakken bayani a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyin na ya haɗo mana. lamarin ya auku ne da yammacin lahadin nan da ta gabata sa'ad da 'yan bindiga a kan babura suka kai hari a garuruwa uku na warwanna kursa da dutse duka a gundumar gandi ta karamar hukumar mulkin raba a jihar sokoto inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 26 wannan harin ya tarwatsa al'ummar garuruwan uku to amma daga bisani an sami tattara jama'a tare da jami'an tsaro inda aka shiga neman gawarwakin waɗanda aka kashe aka kuma yi jana'izar su a yammacin jiya litinin sunana abdullahi aliyu gandi na fita da warwana ina ƙauyen na wurin riri a cikin matakin kwasa sai aka cewa sun shigo warwana suna halbe halbe to yana da mashin gaskiya ni ban tsaya ba kawai sai ne hau daji ya fito ta zangon sani mashi ina yanzu haka bai hannu yana cikin daji mai ya tsare mai na boro shi amma gaskiya sun shiga daji sun barna sun shiga wannan sun barna sun kashe hakimin wannan da mutum goma har da shi har da yara mutum goma sha ɗaya sannan sun zo kursu sun barna sun kashe wajen mutum tara sannan sun je duce sun kashe mutum shida. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya jingine gangamin sa na yakin neman zaɓe da aka tsara gudanarwa a karamar hukumar mulki ta goranyu wacce ke makwabtaka da raba ɗin da lamarin ya auku inda kuma ya halarci jana'izar waɗanda suka rasu tare da jajantawa iyalai da al'ummar yankin. Gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an tsare al'umma da dukiyoyinsu. shugabanni da jami'an tsaro na jiha wanda ke nan jihar sokoto tare da haɗin kan gwamnati muna iyakacin ƙoƙarinmu muna ba su kusan duk abin da suka bukata wanda zai taimaka a ga cewa sun shawo kan waɗannan matsalolin kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto murtala mani na daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar ya ce kuma suna iya ƙoƙarin su na yaƙi da ta'addanci a jihar bakin gwargwado muna iyakar ƙoƙarin mu da haɗin gwiwa da haɗin ƙarfi da sojoji da kuma 'yan civil defense bakin gwargwado muna ƙoƙarin shiga duk inda ya kamata a shiga domin a tabbatar da mutane cewar muna bakin ƙoƙarin su ga a basu tsaro insha Allah wannan ne karo na biyu da ake kai irin wannan harin a yankin na gandi na farko an kai shi ne a garin tabanni a ranar tara ga watan yulin da ya gabata wanda ya sanadiyar rasa rayuka 32 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kan nan tsoro na To Allah ya kyauta, madalla gaida Umar Amurtala Faruk Sanyina. To daga jihar Sokoto sai jihar Ogun inda rundunar 'yan sandan jihar ta kama harsa sai sama da dubu talatin kamar yadda za ku ji a hira wakilin murya Amurka da Hassan Umar Tambuwal da kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun Ahmed Ilyasu. bisa tsare-tsaren da aka yi saboda shigowar wannan zaɓe na dubu biyu da sha tara watan duk wuraren da yake akwai muhimman boda ko iyaka tsakanin Najeriya da wasu wurare an sa tsaro na musamman. Akwai kuma bayanai na asirai wanda muke bi a sama da kaman wata shida. A wannan sai Allah ya sa waɗannan mutane a suka faɗo hannun mutum daga can kamar yadda suka taso mana da bayanai na asirai. Ba da za ka kasancewa akwai wani abu an boye shi domin an yi dabara jami'an a cikin motan wajen jikin kasan bodin motan an sa abu za ka san ka ka zaci babu komai a wurin. Ranka ya daɗe waɗannan harsasan sun kai kamar guda nawa. A suna da ɗimbin yawa watan harsashi ne masu rai irin wannan kira cartridges wanda ake amfani da su an buga su za su tarwatsi haka su tafi ta ko ina suna da yawa za su kai sama da dubu talatin da wani abu su ne muka samu Allah ɗauke mu an shimfiɗa su an rufe su sai da muka sa a karfan walda muka yanka motar ƙasan motar muka kwance motocin da aka sa a kai kamar shine gindin mota muka ciro waɗannan kayayyaki. Wannan mota karama ce ko babba? A wannan mota babba ce kanta irin kanta wani ake diban kaya. Ah. Ita ka aka sa su a ciki. Ina aka fito da waɗannan harsasai? Ba daga ƙasar nan aka fito da su ba. An tsallako da su ne daga Togo zuwa cikin Benin da Benin Republic kwatana kenan aka biyo da su ta bodan Imeko. Harsasan nan ko akwai bindigogi? Duk harsashe ne ba ba bindiga a ciki duk harsashe ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Godiya muke, godiya muke, mun gode. To a gaida Hassan Umar Tambol to daga jihar Ogun kuma sai birnin tarayya Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabon makaddashin Sufeto janar na 'yan sandan ƙasar ga rahoton Salishewa shaka. Da zarar fitowar labarin naɗa sabon mukaddashin babban sufetan 'yan sandan Najeriya Adamu Abubakar, mutane sun fara yaɗa batun ne daga yanar gizo. Wannan dai ya kawo ƙarshen tababar 'yan adawa da ke cewa shugaban Najeriya zai ƙara babban sufetan mai barin gado Ibrahim Idris wa'adi don amfani da shi ga tallafawa tazarcen jam'iyyar APC. ga ra'ayin wasu mutane kan lamarin a abuja sunana yusuf ya udaura mazaunin garin abuja gaskiya babu mamaki saboda kamar yadda kowa ya sani lokacin mulkin shi ya riga ya cika to kuma yin hakan da shi shugaban kasa ya yi shine abin da ya fi dacewa kuma abin da ya fi daidai ne a ganina saboda akwai waɗanda suke da su ma in kamar kwarewa ce akwai waɗansu waɗanda suke kwararru ne wanda su ba a ba a gano su ba balantana ma har a san cewar wannan za su iya yin kaza ko ba za su iya yi ba sunana muhammad bello ni mazaunin garin abuja ne wannan kam abu ne mai kyau kuma ya nuna cewa shugaban kasa yana jin kiraye-kirayen da tsokacin jama'a tun da shi inspector general wa'adin aikin inspector general zai kare akan gaba kuma ya kare daidai bisa lokacin da dama ya kamata ya tafi saboda wasu na baya su masu taso ya tarihi zai tuna da shi to tarihi zai tuna da shi a bisa tsokaci da aka yi ta yi na dambarwa siyasa tsakaninsa da majalisa wurare daban kamar abin da ya faru a benue ana magana 'yan sanda sun ba ma 'yan majalisu guda takwas kova don a tashi a tsige gwamna da sauransu da wasu abubuwa sauran abubuwa da dama gabanin ba da sanarwar jam'iyyar pdp ta bakin sakataranta sanata umaru tsauri ta yi zargin ibrahim idris ba zai yi wa adawa adalci ba in an dubi yadda ya sanya sanata bukola saraki da dina malaye a gaba muna jin tsoron in bai ritaya ba dama abun da ya sa a kasar da shi ne sai ya yi dilibarin buhari to mu kuma wanda muke pdp in kai ta jam'iyyar pdp kashe kowace jam'iyyar ba mu ba amma in kuma apc to kana challenge na muke saboda haka mu da IG da INEC ba mu da confidence kansu ba mu ji da su ba sannan za mu ci gaba da haɗewa mutane gaskiya cewa ana shirin a yi amfani da su a yi rigin zaɓe ne. Wannan lamari dai zai sanya yi wa wasu manyan jami'an 'yan sanda da taya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To gaida Sale Shehu Ashaga har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma biyar na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Bayan shafa makonni biyu muna kawo muku bayanan 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da kuma shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC mai neman wa'adin mulki na biyu. A yau, za mu dire a hira da Aliyu Mustapha Sokoto da shugaba Muhammadu Buhari inda suka taɓo batutuwa da dama da suka hada da sa hannu a dokar zaɓe. Eh, ranka ne mai sa dokar zabe hannu bane saboda sha'anin kimiyya ɗin nan ficewa daga jam'iyyar apc mai magana mutanen da suka bar jam'iyyar ka manya-manyan mutane wani tasiri wannan kake ji zai a harka zaben nan da za yi ni babban tasirin da nike so shine ba waɗanda suke kasashen ƙetare 'yancin kaɗa kuri'a. Ranka da akwai miliyoyin 'yan Najeriya da suke zauna a kasashen waje sun daɗe suna neman a basu damar su masu iya jefa kuri'a akwai wannan tunani ko shirin a haka din? wannan shirin zai ɗauke mu kuɗi da yawa. Inda shugaba Muhammadu Buhari zai mai da hankali in ya ci zaɓe. Kada kamar da muka ce a wancan karo abubuwa uku ne cin hanci da rashawa boko haram da kuma tattalin arziki. Hmm. Akwai wasu sababbi da za a kara a wannan zaben da za a shiga. Da kuma batun kabal da uwar gida shugaba muhammadu buhari ta ambato na san ba sani ba ka ta wajen magana kabal ka ta wajen magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba har da uwar gidan kamata magana su kwanan ba ga madugun wannan hira aliyu mustapha sokoto eh, ranka ne me yasa baka sa dokar zabe hannu ba ne? saboda sha'anin kimiyya dinnan fasaha wato kun ji fa ana rikici a amerika cewa rasha ta sa baki ko ta sa hannu a zaben amerika to su ma kenan balle mu idan eh, tana wani eh, ya mallaka waya an an ce nan an samu miliyan biyar ya mallaka ya cire ya maida shi miliyan daya ya kara ma shi mm. ya za in yadda da wannan gudun haka yasa ba sa gudun wannan eh shi yasa na kisa hannun na kuma faɗi ranka da zaben nan da za a yi a wani kalami da kai da ya hankali da kace a wannan karo za ka eh, ɗauki matakin eh, ba da goro ga wanda suka taimaka ka ce zaɓe wannan ya sa mutanen da ke korafe korafe a can baya ka san ku akwai su da yawa suke cewa to su ina batun nasu goron <laughs> wato sha'anin jama'a sai Allah wato ni na ɗauka waɗanda suka mun wahala 2003 2007 2011 sun yi shi ne saboda allah saboda yawancinsu sun san ba siyasa kuɗi muka yi ba don ba mu da kuɗin mun yi ƙoƙari mu fahimtar da al'umma cewa za mu riƙe musu amana ba za mu ci amanarsu ba kuma ba za mu ga an ci amanarsu ba mu kyale suka yadda da mu suka zaɓe mu to akan haka nike tafi akan haka nike tafi waɗanda suka yi idan saboda allah suka yi ba za su damu ba waɗanda suka yi don su samu wani abu to abin da muka yi aiki a tarayya akalla mutum sai ya yi ɗan wani ilimi sai kuma ya sami ya ake ce mai experience sakamakon gogewa a wani aiki ya samu gogewa a ayyuka hmm. kafin a sashi amma ka kaje a aƙidar siyasa da yawa mutane suna ganin in dai an kamfe da su an yawo da su an yi suna sa ran idan <laughs> idan an ba su wani abu eh <laughs> suke da to da um so um, su wannan eh, mai magana mutanen da suka bar jam'iyyar ka manya-manyan mutane gwamnoni kamar na Sokoto na Benue na Eh, da sauransu da kuma shugabannin majalisar dokoki wani tasiri wannan kake ji zai a harkar zaben nan da za a yi hmm? ni babban tasirin da nike so yi shine zan tabbatar da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro in sanar da su cewa dole a ga mutuncin 'yan najeriya a basu su zaɓi wanda suke so saboda haka waɗanda suka fita daga jam'iyyar da ni suka koma wata jam'iyya wannan ruwansu masu jam'iyyar a ƙasa baki ɗaya ko ku a mazaɓar waɗanda suka fita ɗin idan sun tabbata waɗannan mutane da suka fita za su yi musu adalci fiye da wadda jam'iyya ta suka sa ko ku sun zaɓi ɗan jam'iyyar shugaban ƙasa na jihar su walillahi alhamdu ni dai abin da zan tabbatar shine zan ce kada a kuskura a yi ha'inci kada a yarda da ha'inci shi shugaban hukumar zaɓe ya san yadda nike ji idan aka kuskura aka yi za mu bi kadin abin kuma kafin a rantsas duk wanda aka samu ya yi ha'inci ko ya canza yawan ƙuri'a mm. ko ya tafi da 'yan ta'adda an ɗauki akwatuna a ruga da su to duk abin da ya same shi su ya ja me ra'ayinka game da babban abokin takarar ka atiku abubakar ra'ayi eh an ce kai ba fulata ne shi ba fulata kai dan arewa shi dan arewa kai musulmi shi musulmi har an ce ma eh, yanzu manyan kungiyoyin arewa ma sun kasu biyu saboda ku na dattawan arewa da na shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka me ra'ayin ka sa gaban da shi game da atiku to ai wannan wannan eh, tsari na demokradiyya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin a haka najeriya kuma ba mu kaɗai ba ne ba irin yadda kawai ba irin ni da atiku ba ne ba Eh? akwai masu addini kirsa akwai wanda masu rudi ba su ma da addini <laughs> to amma wannan tsari ya ce kowa alal misali ni ƙura ta ɗaya kai ƙura ka ɗaya ƙuri'a kowane irin mutum ko daga wani addini yake ko bai da shi shi ma kura shi ɗaya saboda haka wanda ya yarda da abin da yake yi ya tabbata ya sa ma wanda yake so ƙur'a shi to wannan ni shi nike so 'yan najeriya su fahimta cewa idan sun yadda da ni yadda jam'iyya ta ta yadda da ni ta miƙa ni su zaɓe ni idan sun yadda da atiku bismillah shi atiku ya mafi ni filancin don shi yana jin filancin ni ba ni <laughs> saboda haka duk mai son ya yi zaɓe ya zaɓe ni abin da nike so abin da kuma zan gaya ma jami'an tsaro su tabbata ba wanda aka tilasta mawa ya yi ana cewa batun sai da ƙura da menene eh ba a yadda ba wani ya fito ya zo na sayan ƙura kamar yadda aka yi a wasu wurare aka gani za mu hana duka waɗannan mutum in ya ga dama in kuma yana da niyyar ya zaɓi wanda yake zaɓe ni masu zaɓen ma ni na rasa komu nawa ne na san dai jam'iyyun kusan ko 91 ne to masu waɗanda suka zo suka biya suka ce suna so su zama president ɗin wajen ko sun kusa arba'in na samu labari to ranka da akwai miliyoyin 'yan najeriya da suke zauna a kasashen waje sun daɗe suna neman a ba su damar su masu iya jefa ƙuri'a akwai wannan tunani ko shirin a haka din wannan shirin zai ɗauke mu kuɗi da yawa ana ce ana ta kai ba a ta kaya muna nan din ma yaya an kasa yanzu ka gama mun tambaya akan kan eh, sa ƙura'a da sauransu ya za a mi magana wanda yake rasha kusan babu ƙasar duniya da babu ɗan najeriya to wanda yake da hali yana so ya zaɓe ya zo gida ya rijista a zaben baɗi a gaskiya najeriya ba ta da kuɗin da za ta kashe na gidan ma muna wahala yadda eh, za mu sa a yi a salin alin abin da za mu yi kokari shine a lokacin da ake sa ƙura'a kowa ya tsaya a mazaɓar shi ko a inda ya zaɓe sai an gama wannan eh, dole a tilasta shi idan ba haka ba mutane za su ɗauko 'yan ta'adda daga wani sashe na jiha ko na ƙasa su kai wata jiha su je su yi ta'addanci to ba za mu yi da wannan ba. in eh, kai kamar da muka ce a wancan karo abubuwa uku ne cin hanci da rashawa boko haram da kuma tattalin arziki hmm. akwai wasu sababbi da za ka kara a wannan zaben da za a shiga ko kuma a gwamnati ta gaba da za ka kafa allah yadda. to sababbi ya danganta ga ci gaba da aka yi da wannan Ka ga dai batun tsaro mun faɗi nasarar da aka ci batun arzikin ƙasa mun ga yadda noma ya taimaka. Hmm. matasa masu jin karfin jikinsu da suka koma gona sun samu rayuwa mai albarka mai alfarma a batun cin hanci da rasha waɗanda aka kama an kai su gaban shari'a an anshe abubuwan anshewa kuma kamar yadda na ce gidaje da hotel-hotel da sauran abubuwa waɗanda aka anshe na ce a wannan karan a sai da su a sa kuɗin baitul mali saboda a baya abin da muka yi zuwa aka yi aka aka maidawa azzalumai kayansu to wannan karan ba za a yi haka ba iyaka iyaka iyaka abun kokarin da zan iya kenan a wannan tsarin na wannan multi-party democracy system wato wannan demokradiyya ta jam'iyyoyi daban-daban yanzu wai jam'iyya wai 91 wai 'yan takara gudana ko ko 48 ne ko 38 mhm. ranka kai tun na samu wani dama na san ban sani ba kata ta wajen magana kabal ka ta wajen magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jiran raga gwamnati ba kai ba ka ta wajen magana na ranka da me zaka ce kan shi har da warge kamata ya magana su kwanan ba wannan ruwanta wannan ya nuna dimokuraɗiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya wanda ban bi hanyar tsarin mulkin najeriya tana jin ana magana ko yasu lance tana jin ta ko eh? tana jin ana ta magana irin wannan ko a jaridu ni ban ji ban gani ina ji a rediyo wani ban wani ban a talabijin ina gani wani ban ina gani a jarida amma waɗanda aka ba amanar da ministoci da kuma ma'aikatansu da kuma ah, departments ko ma'aikatu sassa-sassa na ƙarƙashin ministries mm. kowanne akwai haƙƙi ba wanda za mu gani ya yi laifi mu mu kyale shi abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a waɗannan dogayen hirarraki Za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar da sauran hirarrakin da muka kawo muku har ma da waɗansu ɓangarorin da bamu iya kawowa ba a dukkan mu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da ma da lasannin ku da aiki ga alheri ta kara dama da takaitattun labaran duniya. haka yake duk da yake galibin amurkawa suna dora wa shugaban kasar alhakin dadewar da waɗansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe jiya litinin shugaba donald trump ya shaida wa manoma cewa 'yan jam'iyyar democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan Trump ya shaida wa taron ƙasa na ƙungiyar manoma a New Orleans inda ya kare bukatar da ya gabatar ta biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Ya ce sun ƙi amincewa da matakan da muka bukata muke bukatar ɗauka domin kare Amurkawa. Ya kuma kara da cewa ba zan taɓa yin ƙasa gwiwa ba a yunkurin kare Amurkawa. gwamnatin kasar kamaru ta ce 'yan tawaye a jamhuriyar afirka ta tsakiya da ke makwabta sun saki 'yan kasar kamaru guda hudu ranar lahadi wato jiya kenan da suka yi garkuwa da su bara mutanen hudu suna daga cikin 'yan kasar kamaru 300 da ake zargin 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru biyu da suka shige to mazalla masu raro a nan maka karshen shirin kafin mi sallama dai muna mika sakon taya murna ga abubakar tijjani kan karofi da amaryarsa khadija faruk da'u wanda za a yi ɗaurin auren su ranar asabar 19 ga wannan watan na janairu da misalin karfe 11 a gida mai lamba 4 faruk da'u sharaɗa a unguwar sharaɗa to allah ya sa a yi da mu to masu raro a yanzu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdu wadda ta ta na gabatar da shirin da kuma chubahiro diodo ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumen lake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.